الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين ففتح الله به أعينا حميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إن العدل صفة من صفات الله جل وعلا بل هو اسم من أسماء الله الحسنى به قامت السماوات والأرض وبه الطمأنينة الدنيا وضده الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة فربنا تبارك وتعالى حرم الظلم بكل أنواعه حرمه على نفسه جل وعلا وحرمه على عباده وجاء في آيات كثيرة من آي القرآن الكريم إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا المسلم أخو المسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يخذله ولا يحقره ولا يظلمه في تاريخنا الإسلامي وتراثنا العلمي فيما أرخه التاريخ وخطه بماء الزهر أن عمر بن عبد العزيز الذي يلقب بثالث العمرين الذي هو بركة من بركات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحفد أو ثبت من من حفداته عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة يا أمة الإسلام تولى الخلافة سنتين وبضعة أيام لكن بركة خلافته امتدت كما يقول المؤرخون والعلماء تقريبا قرابة قرنا كاملا سبحان ربي سنتين وبضعة أيام لكن بركتها امتدت إلى تكريم قرن كامل يعني مئة سنة يشم رائحة العدل من خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورحم أمتنا كلها من سلف هذه الأمة لا تصدق أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في أيامه في أيام دولته في أيام خلافته كانوا ينشرون ويبيئون أين الذي يقبل الصدقة أو يأخذ الزكاة فلا يوجد أحد من يريد الزواج وليس عنده مهر وليس عنده سداد تتفضل عليه الدولة بسداده على زواجه فلا يمكن بل عرف التاريخ أنه يوجد يعني في الغابة رأى الرعاة أن السباع كانت تختلط وترعى مع الغنم من بركة الأجل الذي تولاه عمر بن عبد العزيز ولما رأى الناس أن السباع تفترس الغنم علموا أن الخليفة قد مات أن الخليفة قد ارتهد إخوة الإسلام في أيام عمر بن الخطاب في أيام عمر بن عبد العزيز والله ترى وتسمع العجب العجاب كان ورعا كان يخاف الله تبارك وتعالى وكانت له زوجته فاطمة هي بنت الخليفة وأمامها خلفاء وزوجها خليفة عمر بن عبد العزيز ساعدته على ذلك اسمه يا إخوان في أيامه الأخيرة عمر بن عبد العزيز الله أكبر في أيام الأخيرة لما احتدر لما احتدر لما وافته المنية قال أين أبنائي ادعوني أولادي نادوني أولادي فجاءوا كلهم وهو في ثياب مرقعة في ثياب خشنة مرقعة وكذلك هم لبسوا ثيابا مرفعة خشنة ليسوا متزينين وهم أبناء الخليفة خليفة الدنيا عمر بن عبد العزيز فدمعت عيناه ودمعت أعينهم قالوا يا أبانا تموت ونحن في هذه الحالة قال لي ورب الكعبة أترضون أن تكونوا هكذا ويدخل أبوكم الجنة أو تريدون أن تعيشوا حياة مترفها نفيسة ويدخل أبوكم النار والعياذ بالله عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة بعد موت سليمان ابن عبد الملك ابن مروان قال والله يقول أهل التاريخ لما مات سليمان ومات هشام ابن عبد الملك ابن مروان كان أبناؤهم كلهم أثرياء كلهم أغنياء ومات ومات عمر بن عبد العزيز وأولاده فقراء لم يترك لهم شيئا قال لا أترك لهم شيئا وإن الله عز وجل سيتولاكم ما دمتم صالحين والله جل وعلا يقول قل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فقولوا صالحين يتولاكم الله تبارك وتعالى ثم مات يقول التاريخ بعد عشرين سنة من سقوط دولة بنو أمية رؤيا أولاد هشام بن عبد الملك وأولاد سليمان ابن عبد ابن مروان الخليفة الذي مات وتوخلف بعده عمر بن عبد العزيز كان كان أولادهم يتكسفون الناس يسألون الناس ما يأكلون أما أبناء عمر بن عبد العزيز بارك الله عز وجل في حياتهم كانوا أثرياء كانوا ينفقون أموالا طائلة عليهم وعلى الأمة وعلى دينهم من بركة الصلاحة من بركة الإيمان من بركة الورع بل يقول عمر بن عبد العزيز لزوجته ردي عن أبيك ردي ما ورثت عن أبيك إن كنتين تريدين السلم مع الله تبارك وتعالى والمقصود يا إخوان من ذكر هذه القصة التي ليست خبرا فقط وإنما هي حديثا وليس حديثا يفترى ولكنه تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه علمه من علمه وجهله من جهله هذا ما أرخه تاريخنا الإسلامي وتراثنا العلمي وديننا أن هذا قد حصل العدل هو أساس كل شيء الأجل هو أساس كل شيء هو الذي يأتي بالأمن في الدولة يأتي بالثمانين والسكينة وال... والأمن والقرار ولا يوجد أي فتنة ولا يوجد أي خوف فهذا نداء إلى رؤسائنا وأهل الهجر والعقد أن يتقوا الله تبارك وتعالى في أنفسهم وأن يعدلوا بين رئيتهم وأن يعلموا علم اليقين أن القرار والطمانينة وعدم الخوف والله أساسه الأداء حتى بين أولادكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن نعمان بن بشير الذي أخرجه البخاري ومسلم اتقوا الله وأجلوا بين أولادكم وحتى بين الزوجات فما بالك بالشعب كلها تظلمهم وتبغي عليهم وتظن أن دولتك ستكون سالمة والله مهما مهما أردت أن تأتي بالأمر وأن تنسب الأدلة لا يمكن أن يكون يعني أن تنسب أن تنسب الأمن لا يمكن إلا بالأدب أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا برؤساء وزعماء الذين يعدلون فينا ويأخذوا بأيدي الشعب إلى بر الأمان إنه ولي ذلك والقادر عليه بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salati da sallama ga fiyayyen halitta shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayensa da matayensa da sahabbansa masu albarka gabaki daya da waɗanda suka biyo su da kyautatawa daga nan haɗu zuwa ranar tashin alƙiyama ya yan uwa kafin na faɗa abubuwan da zan faɗa wanda na faɗa da larar su, akwai wata hira da wani gidan rediyo ya yi a jihar jigawa da wani matashi yana yin asaba ne a lagos guraren da ba a hana a taba ba a bayan gari ya ce waɗannan mutane 'yan tax menene suka zo suka kama mashinan su wajen ashirin 'yan arewa da wasu yarabawa sun kai wajen mutum goma aka kwace musu mashinan aka hira da shi a ɗaya daga cikin gidajen rediyo na jigawa shi ɗan jigawa ne ya ce sanyi-sanyi suka yi biyu da za su a fito musu da mashinansu tun da ba su saba doka ba a bayan gari suke yi inda hukuma ba ce da a yi wato ta amince a iya yin asaba amma ba a dawo musu da shi ba su kuma wani yarabawa aka dawo musu da nan da yake ɗan ƙasa ne kuma masu kuwa ne a gindin murhu yace wallahi an kwata musu mashina sun kai na miliyan ashirin da wani abu yace shi ya sai mashin ɗinsa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da saba'in yace noma suke yi a nan noman baya kai su tura yadda kansu da mutanensu sai sun tafi tirani sun je sun yi wannan a a ɗan raka rayuwar kafin damina ta yi su taimaki iyalansu da sauran ya ce da kyar suka bibiye majalisai na hausawa aka taimaka musu da kudin mota suka dawo ya ce ga cikin dawo ba su da abin da za su yi ga makinansu an kwace ya ce wallahi a cikin waɗanda aka kwace mashina ko wani 'yan zamfara cikin abokansa ya ce wallahi ya yi magana da shi ya rantse da Allah in dai zai haɗu da 'yan ta'addan nan da kira shi ya zo ya yi joinin da sun ya ce wallahi tallahi zai ko ba abin da zai hana su ɗaukar su zai wannan a gidan rediyo yake faɗin wani yayan uwa duk wata hanya da za a ji a yaƙi ta'addanci babu wata hanya da ta wuce a yi adalci a kuma yi wa 'yan ƙasa fatantawa. samari musamman a nan arewa wallahi tallahi babu aikin yi babu sana'a manyanmu babu kuma tunani a kan mai za a samar musu da mafitar kuma is a time bomb suna haƙuri ne kafin su je iya wuya a lokacin da ba wanda sai daga musu kafa ko ya sai su kwanta su kwanta abin da yasa yanzu duk kaga sun yi shiru suna da wani hope ne a ransu na cewa watakila abin zai jaru watakila in wani ya hau watakila in ka za ya samu za a samu sauki shi yasa da kuma a kira da malamai suke yi ake musu wa'azi ake kaza ake kaza albarkacin musulunci da irin waɗannan hudubobi da nasihohi da malamanmu suke yi wallahi shi ne ya sa har yanzu bambam bai tashi ba na rantsai da Allah ta tini wa'annan samari sun yi nisa kuma duk wa'annan yan ta'adar da kake gani suna karuwa irin wa'annan matasan ne da samarin da ba samu aikin yi ba waɗanda suke da irin wannan sukiyar ma suna da yawa waɗanda in suka samu damar shiga wannan ta'addanci zai za su shiga duk wani sojoji da duk wani 'yan sanda da duk wani cewa a yi 'yan sandan jihohi za a yi yaji da ta'addanci duk wannan bari zai magani duniya ta shaida kasashen turai ma sun shaida cewa in ana so a yaƙi ta'addanci babu abin da ya wuce 'yan ƙasa su sami sauƙi a cikin rayuwa kana da dubu talatin da ka ɗauka albashi kafin dubu biyu da sha biyar wa'annan 'yan siyasa su zo na rantse da tsarkin mulkin Allah dubu ashirin ta ishe ka a wata kafin. komai taliya ya ‘yan uwa katan ɗin taliya dubu ɗaya sai da ɗari takwas zuwa ƙasa shinkafa duk tsadar ta zamanin gudu lagma dubu bakwai ce ta taɓa kaiwa har dubu ɗari da wani abu thailand lokacin da wani 'yan siyasa su zo taliyar nan sai da ta kai dubu goma sha sha shida sha bakwai maji na naira ashirin ya yi yawa a gidanka kafin zuwa wa'annan mutanen 'yan siyasa taliya naira saba'in ce yar waje ma ba ta wuce naira ɗari wadda za ka so ziri ɗaya a dafa ma a gidanka na rantsai da Allah buhun shinkafa talan ne kai na na siye shi naira 2,500 naira 2,500 na siye shi 3,500 amma yanzu ina tabbatar maka duk da an samu saukin abubuwa din amma yanzu abubuwan na ƙara komawa amma dalilai ne da ke nuna cewa 'yan siyasa sanar sun ci amana ƙasa sun cuci kasar nan especially nan arewa ba su samar da aikin yi ba su ne sababin wannan ta'addanci na sai muku da girman Allah kuma ba yadda za a yake shi sai an dawo da wannan matsala subsidy kan dama na kowane iri ma an cire shi mai din nan ya kamata ya dawo alal akalli naira ɗari biyar lita ba su daina cin bashin ba ba su daina komai ba ba su daina wadata ba ba su daina iban dukiya ba turawan duk suna gani talakawa na sace dilmewa cikin mutum al'umma tana fama da talauci da rashin aikin yi wallahi wani kilis da na gani hukumar yaƙi da ƙwayoyi tana ƙone ƙwayoyi wanda aka shigo da su nan arewa na filiyoyin kuɗi ba miliyoyi ba ana ƙone su don lalata kwakwalen matasa ba karatu ba ilimi ba sana'a dole daba ta yawa dole tsallaka gidaje dole kaza dole kaza duk wancan ta'addanci na daji in ba a yi wani maganin wannan adalcin ba na rantse da Allah ba a mafara ko babu inda zai rashin imanin nasa duk da ake faɗa wallahi ƙaruwa ma zai kuma wasu man shiga zafi kana sayan lita ɗaya naira dubu ɗaya da wani abu wai an ɗan rage ko naira ɗari ne ko wani abu har mutane na murna galan naira dubu takwas abin da bai kamata ya kai dubu ɗaya ba ko kafin buhari ya ba bai ma kai naira ɗari ba galan kwata-kwatansa wallahi ba za ka zai naira dubu ɗaya ba naira dubu ɗaya galan ba za ka zai ba a gidan mu galan yanzu maganar lita ake fa lita over one ko sama da dubu ɗaya kake sayan mutane wasu duk sama da yin motar sun ba za su iya hawa in ma ka hau kana sa man dubu biyar da kaje? Foto hoto da ka dawo ya tsare ta shiga riba dubu biyar transportation kwan dai zai daga dole rayuwa ba za su taba abin nan ba yaran mu ku dama ba magana duk wanda ya gama sakandare ma ya ci gaba da karatu ma ba zai yi ba da me zaka ji to shi wannan matashin ma yace yace ya ma yi sakandare suna noma ya tafi yace ya rantsi da Allah a rediyo yake faɗin wani yace in zai samu ƴan ta'adda su kira shi yace wallahi sai ya ɗaukan jini yace dan yanzu da ya ba abin da zai ba abin da yake yi an kwace masa mashin kuma har golan damar ta kai yace cewa gwamnan ka na jigawa in ya isa zai karbar maka mashin ka haka ga na ce ai sai ma an zarce da wuya wannan ma ba a fara ba wallahi wallahi sai ma an zarce tunda mu muka zaɓin mu kanmu mu ne muka ga cewa hakan yi ta tafi dacewa gare mu ya'yan uwa a tarihinmu na musulunci wanda ya tabbata muka gaje shi a ilimin min turasin al'ilmi wa tarihin al'islami umar ɗan abdulaziz ya yi mulki shekara biyu da 'yan kwanaki ya yi mulki bayan mutuwar Suleimanu dan Abdulmalik ibn Marwan khalifa na musulmi ya karbi khalifan Umar ibn Abdul Aziz wanda yake ce mishi salisul umari khalifa shekara biyu kasar albarkatun mulkinsa malamanmu na musulunci da malaman tarihi suka ce wallahi sai da albarka ta shafi karni guda shekara ɗari ana jin albarkatun mulkinsa saboda kwatanta adalci da yi umar dan abdulaziz ya kunna fitila a ci balbal yana lasafta albashin talakawa da za a ba su da shi da abokinsa Umar ibn Muhajir sai wani ya shigo sai ya kashe fitilar tsif ya ce ya amiral mu'min ya ka kashe fitila mu zauna a cikin duhu ya ce eh man da aka sayi fitilar a tubal badin kudin talakawa ne idan muka ƙona wajen hera ta duniya ni da ku Allah zai tambaye ni akan man da muka kona shi yasa na kashe mu zauna a cikin duhu ni ma ba ni da naman ne sun da ba yi albashi khalifa na musulmi umar dan abdul aziz shine wanda a zamani a shekara din nan na rantse da Allah sai da ta zama ana yawo da zakka da sadaka waye ba shi da abin da zai ci ga zakka ga sadaka daga baitul mali wallahi ba za a samu wanda zai karbi zakka ba kamar yadda annabi ya faɗa cikin hadisi lokaci ya yi kusa da za a yawo da zaka annabi ta babu wanda zai karba a ce zamanin umar dan abdulaziz kai sai da ta kai ana yawo ina wani saurayi ko mataki da yake so ya aure ya rasa kudin sadaki zo a baki ba za a samu ba na ce yanzu a yi kuwa ma a gani kaga samari tifa tifa tirela tirela suna san auren amma ba zai yi ba ka ce ana so a zauna lafiya wannan abin da tarihin ya tabbatar na rantsai da Allah in ka karanta siratu Umar bin Abdul Aziz na Ibn al-Jawzi Abdurrahman ibn al-Jawzi yace ya tabbata tarihi saboda albarka da karamar Allah sai da aka ga zaki da kura suna ciwo a guri ɗaya da ƙananan dabbobi ba wanda ke tsaron mai daga ran da aka ga kura ta kai tabka ga akuya aka ce kai akwai matsala mai faru da aka ce umar ne mutu umar ɗan abdulaziz ya rasu matar shi fatima ‘yar khalifa ce ‘yan uwanta khalifofi ne babbobinta khalifofi ne mijinta khalifa ne ta gaji dukiya da gwalagwalai sanda ya zama khalifa ya ce riddi ma wa rizdi al'adiki in kuntina turidina silma ma Allah in kina son zaman lafiya tare da Allah ki mayar da abin da kika gada din nan bai tilma da iyayenki sun yi khalifanci ki sun yi khalifanci kun tara abin duniya na rantsa da Allah kudin talakawa ne ki mayar bai tilma da kina so mu ci gaba da zamani haka ta iba ta mayar suka zauna cikin tufafi mara kyau wani gurin duk fati kuma ita ce first lady shi ne shugaban musulmi gabaki ɗaya khalifa Umar bin Abdul sanda mutuwa ta zo mishi ya zo zai rasu ya ce a kira min ‘ya'yana ya gansu da kaya marasa kyau suka gababansu da kaya duk fati shi zai rasu ya gaya musu wata kalma har yau malaman tarihi suka ce ya kamata a rubuta ta da ruwan zinari yambaji an tukta bi zahar lam yansaha at-tarikh wa lan yansaha ila saa yace ku yi hakuri ƴaƴan manya ƴaƴan khalifofi ‘ya'yan gwamnoni da suka yi gwamna na Banu Umayya suna cikin wadata da arziki da rayuwa rafahiyya suna jin daɗi ku na barku a cikin talauci na barku a cikin damuwa ranar sallah ma wani lokaci ba ku samun kayan da za ku sa yace ku yi haƙuri da wannan hali baban ku zai shiga aljanna insha Allah yace in kuma kuna so in shiga wuta to zan yin azurta ku ku daɗi yace aya daya nake zake so in karanta muku ku riƙe ta za ku samu rayuwa mai kyau Allah ya ce kul inna waliyallahu allazi nazara kitab wa huwa yatawalla salih kace in lalle ubangiji ne waliyi na majibantar lamari na wanda ya sauka min da wannan alqur'anin haka sai da annabi ya faɗa haka ne majibantan lamari na shi yake goyon bayana shi zai kula da ni kuma wa huwa yatawalla salihin shi zai dubunci lamarin salihan bayi yace ku zama salihin ku zama mutanen kirki ba za ku tozarta ba a duniya ya kwanta ya mutu suka fita suna zubar da hawaye suna fita wallahi suka ji kamar wata murya kamar daga sama ana tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil dunya wal aqibatu lil muttaqin ya bayan shekara 20 da mutuwarsa da tafiyar daular banu umayya sai da aka ga ƴaƴan waɗancan khalifofi da suka tara abin duniya sun zo suna roƙon mutane abin da za su yi ya takaffafu nan suna mika hannu a taimaka mana yayan Umar ɗan Abdulaziz sun zama mawadata masu albarka masu su suke taimaka musu su suke taimakon addini da kudinsu babu wanda Allah bai azurta shi ba kuma ga su mutanen kirki Allah ya zubunci lamarin da haka kira ne ga shugabanninmu su zuɓoran Allah su sani yaƙi da ta'addanci ba da bindiga za a yi shi ba sojoji ma yanzu guduwa suke yi yanzu wani labari da aka faɗa mai tashin hankali har in ya inganta daga sani sojoji ɗari da hudu aka nema aka rasa sun gudu sun gudu an yi listin sunayensu da nambobinsu da komai an nemi su an rasa me yasa ɗan sa'adda na neman su kashe su da kyar suka sha babu su ba labarinsu da bindigogin ma babu soja fa na tufaman ma wai iri na irin gaba shin wannan bai kamata mu tsaya mai tunani ba bai kamata mu tsorata ba bai kamata mai tunanin ma za yi wa radamina wai mai ake nufi game da wannan al'umma mai ake nufi game da wannan al'umma menene zai faru nan gaba to da haka ɗan uwa akwai matsala ba zamani ya wuce da za a tsaya ana wani bin 'yan siyasa kawai biyu rududu don abin da za su ba mutane a ko shinkafa ko kasa a'a ya kamata mu tabbatar da waye ne zai kwatanta waye kai yanzu ma wai waye dan takarar ne ma da zai ja da nufin da yawon wane ne biya riga ya sai su sau da haka dole fashi zai zarce ba isa dole akwai wanda ya kai shi na yanzu akwai wanda ya fi shi akwai wanda zai kara da shi namun ba ci komai ba namun ba ci abin da ya dace ba wallahi akwai wani da ya taɓa goranta samun yake ɗan arewa ɗan arewa ne zai je makami ya samu kowane irin makami a faidarar gaman a ina ne har ya zai dawo ya shekara takwas ya shekara goma wallahi ba zai kaga mutum biyar da ya asasa ya kai su gudun da ya kamata ba a ce wani mutum ka kai wanda suke amfana yau ka kai su wani makami manyan yan uwanka musulmi yan arewa wallahi da wahala irga maka mutum biyar haka zai zai dawo cikin ku a ci gaba da masa maula a ci gaba da zuwa kofar gidansa ana awa uku awa hudu ana jiran ya fito ka zo ka koka mata cewa matata ta haihu wallahi kaza kaza kaza ina neman abin da zan dan yi noma ne yanzu babu kaza in ka yi sa'a dan ka dubu hamsin ya baka ya sallabe ka daga ran da ya tafi abuja kuma shi ke kai da ka tashi ganin sa sai wani zaɓa har yanzu kan ya kasa waye har yanzu tunanin mu a tsoke kuma haka za mu yi tashin wahala har yayan mu har jikokin mu babu abin yi ba inda aka nufa mu addinin ba mu yi shi yadda ya kamata ba rayuwar ba mu yi shi yadda ya kamata ba San kudin ba daɗi nan arewan ba daɗi bara ma sun shugabannin kudin suna taimaka matasan su da sun ga za su musu gore da duk hanyoyin da ya kamata suna kokari ya za su samu musu aikin yi ya za yi kaza moko da an ga mu zanga-zanga ya so da buhunan shinkafa a ce a ɗan san san musu mai kwano biyu mai kwano uku kowa ya ɗan ja shi nan. da so da haka komai ya tsaya can kasuwanci ya zama abin da ya zama in ma kana da jarin tsoro da firgici ya ishe ka in ma ba a kashe ka ba in ma ba ka tafi daji ba a cikin gani ma rashin amana da kwanciyar hankali da ka ya shiga hannun wani ya shiga kenan ko ma ko kotu ba ta yi raba dole ka dawo kai ma ka tsubuna tsadar abubuwa kuma kullum karuwa suke albashi kuma har yanzu alal akalli ka dai san abin da ake ɗauka wallahi rannan ko sati ba a yi ba in kana gani 'ya'yan manyan na shiga sunfi abin naira dubu biyar na dini ma billahi lalzi yarinya ce karama ta ɗauko kwando uba uwanta na da kayan su ciye ne da lalata da zaki wallahi sai da ta haɗa dubu ɗari biyu da hamsin ita kada yar yarinya na uwar ma daban ta kawo aka lasanta aka ce dubu da biyu da hamsin ni da kyar na zaro da biyu da na bayan dubu biyu. na ce la haula wala quwwata illa billah na wani ne ce ne na je ma ban gwani da aka ce min dubu biyar ita wallahi dubu da biyu da hamsin kawai su biskit ne su wane ne su wata alawaci kuma aka ɗauka su yi yaji a maka tafi na fito da gambanin nasta dubu biyar hada da biyu ya ‘yan uwa ka ce talaka yana gani wanda za a zauna lafiya duk fata malina ba suna kallo su ma suna so su ji daɗin nan suna so hankalin su ya kwanta suna so su yi aure suna so su gina gida suna so su rayu kamar kowa to mini ne ba za a samu maluma mafita ba kuma ka ce kana so ka yafi ta'addin in kana so ka san ana cikin bala'i gwamnati ta sana tana son za ta ɗauki ma'aikata guda ɗari ga waɗanda za su yi apply wallahi sai an samu sama da dubu ɗari sama da dubu ɗari masu son wannan aikin da bai wuce a ba su naira dubu ɗari a wata mili wallahi sai an samu dubu ɗari ba mutum ɗari ba dubu ɗari sai ba za su rena mutane ba yaya za a yi ba za su ba mu taliya lokacin zaɓe ba sau da haka muna faɗin wannan ne lalle kafin zaɓe hankali mai dajikin na ta kira cewa fa da malamai da sarakuna da masana da manya-manyan 'yan jaridunmu a tare tarifa a fara mutum tun tun kafin ranar zaɓe ta wai ne mafita a fitar da wani harfi a fitar da solution wanda zai bi wanda ba zai ba isar da sako ku ba magana tsoro ko kwaɗayi ko kaza wannan shine kaɗai mafita kanmu ya haɗu al'ummar mu ta haɗu duk wani toke toke da zage-zage a siyasanta addinance wallahi din mu ake fice sai guda mu girmama manyanmu da tunaninmu da komai amma su zo su dare gama mu da gaskiya mu mutunta shekarun su mu mutunta girma da Allah ya ba su mu mutunta ilimi da Allah ya ba su amma su zo su nuna mana hanya ta gaskiya in ba haka ba suna ganin sun tsira wallahi ba su tsira ba za su zo ganin gida. za su yi tafiya a mota wallahi ran da samarin nan suka gama kaiwa bango wallahi ba wanda yake sarrafa ba malam da ita ce musu su tsaya ba hukumar da take ta dakatar to da kan lalle lalle addini duk yan majalisu ku ji tsoron Allah mai ya dawo naira ɗari biyar lita in ba za a daina cin baki ba lita ta dawo ɗari biyar ko ƙasa da haka babu wani dalili da za a sai da mai sama da dubu ɗaya a Najeriya babu babu dalili wasu ma suna ba da labari wani man ma'ayin Najeriya saboda bala'i ba za su siye shi ba sai an kai wata ƙasar su zai su so a wata ƙasar su shigo da shi kuma man nan ya zama dole za a amfani da shi so da aka mutu gaba da kuma addu'a yi da gaske ba sai addu'a ɗin ba mu ci gaba da addu'a da gaske cewa Allah ta'ala ka kawo mana tunani mai kyau ka haɗa kan al'ummarmu mu jawo da tunaninmu guri ɗaya mu samu al'ummarmu da ƴaƴanmu da jikokinmu mafita kafin Allah ya karɓi rayuwar wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa qumu ila salat